ta uh, Muna wannan shi ne majalisinmu na goma sha shida a cikin mu na tafsirin Alƙur'ani mai girma na wannan shekara, inda har yanzu muna karatu a cikin Suratul Baƙara a darasin da ya gabata mun tsaya a kan ta casa'in da nawa aya ta casa'in da takwas min tsaya a kan aya ta casa'in da takwas za mu tashi a kan aya ta casa'in da tara kafin nan eh, wannan yana tambaya cewa idan mutum mahaifin shi suka rasu ko mahaifin shi ya rasu me ya kamata ya rinka yi mai a cikin watan ramadan don ya amfane shi eh, ayyukan da ya kamata mutum ya yi ga mamaci mafi girma shine addu'a da roƙon Allah da nema ma mamaci gafara Shi ne mafi girman aiki da mutum yake yi ma wanda ya mutu sa hatta sallar da ake yi ma mamaci ta jana'iza addu'o'i ne da nema mai gafara haka idan an sa shi a kabari an rufe shi addu'o'i ne da nema mai gafara yasa ya zo a hadisi ingantacce a musulat na imamu ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mu'mini zai ga ana daga darajar shi a ƙiyama. darajar shi tana ɗaukaka, matsayin shi yana ƙaruwa bayan mutuwa zai tambaya yana cewa ta ina nake samun wannan ana da bege yana yin wani aiki ba aiki ya riga ya tsari kuma ga daraja tana ƙaruwa manzo Allah ya ce sai a ce mai istighfari waladika laka istighfarin ƴaƴanka da suke yi maka ne shine yake daga maka wannan daraja ka ba abin da ɗa zai yi ma iyaye da ya kai addu'a da nema musu gafara Allah a koyaushe duk lokacin da zai yi addu'a ya yi ma iyayen shi addu'a ya nema musu gafara kai tsaye suke ganin sakamakon wannan addu'a a rayuwar da suke yi bayan mutuwa data nan manzon Allah ya faɗa mana abin da yake faruwa ne waƙi shi da kanshi yake ganin tasirin abin yake tambaya ta ina yake samun irin wannan aka ce istighfarin da ‘ya'yanka suke yi maka ne. To wannan wanda ‘ya'yan shi suka mai da hankali akan nema mai gafara Allah da yi mai addu'a kenan, shi ne zai rinka samun wannan. Amma wani zai zauna ya shekara ma watakila bai ga irin wannan canjin a rayuwar shi a lahira ba. Saboda watakila wanda ya kamata su yi mai wannan ɗin sun manta da shi. sai wani abu ya kama na su cewa wana ya mutu babansu ya mutu ko mamansu ta mutu bari su sami lokaci na musamman da Allah yake karɓan addu'a su yi musu addu'o'i haka suna zaune sai su zama kaman marayu a lahira lahirawo suna ganin darajar wasu na ta ɗagawa matsayin wasu na ta ƙaruwa a lahira to kuma suna zaune kaman ba su haifi ‘ya'ya ba kamar ba su da ‘ya'ya a duniya suna zaune a yadda suke babu canji haka wanda yake so iyayen shi su zauna yadda suke to yayi watsi da yi musu addu'a da nema musu gafara Allah wanda kuma yake so iyayen shi su rinka samun canji kullum a lahira da ci gaba to ya mai da hankali a wurin yi musu addu'a da roƙa musu gafara Allah subhanahu wata'ala da ka addu'a ba sai ka je wani wuri ka sai a yi musu ba ko a yi kaza a kai ɗin a matsayinka na ɗa da suka haifa ka samu lokaci ka zauna ka yi addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya kyautata makwancinsu duk wannan ba za ka iya yi ba sai an yi maka kai ba ka iya roƙon wannan a wurin Allah ba ba wanda ba zai iya wannan ba da aka duk wanda ya bar iyayen shi a matsayin marayu a lahira to wannan bai kyautata ihsani ga iyaye ba bai kyautata musu ihsani ba musamman kuma irin waɗannan lokutan masu daraja watan Ramadan da lokutan karɓan addu'a mutum ya tsaya ya mai da hankali wani da addu'ar shi Allah zai kubutar da iyayen shi daga azaba inda aikin su ya riga ya yanke kenan manzo Allah ya faɗa mana idan dan adam ya mutu in qata'a anhu amaluhu ayyukan shi sun yanke illa min salat sai abubuwa uku kawai abu na farko sadaqatin jariya wanda ya bi wata sadaka da take gudana wani abu wanda ya yi shi a rayuwar shi har yanzu mutane suna amfanuwa da wannan abu ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina rijiya ko ya yi bohol ya yi wani abu mutane kullum suna amfanuwa da abun kullum ana rubuta mai lada ko ya mutu shine sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa bihi ko kuma ya bar wani ilimi wanda ake amfanuwa da ilimi ya karantar da mutane ilimi suna aiki da wannan abin da ya karantar da su wani ma watakila sallar da yake yi da ilimin shi da ya koyar da shi yake yin sallar, daga duk abin da aka yi da wannan ilimin sai ya rubuta mai ladan wannan aikin da aka yi ko da ya shekara ɗari da mutuwa ya sa wani zai karantar ya mutu amma littafin shi da ake amfanuwa da shi ana ilmantuwa ya kai shekara dubu ana aiki da shi kuma yana nan yana samun lada a kai kullum sai an karanta almuwaffa ta imamu malik sai imamu malik ya samu lada sama da shekara dubu da ɗari biyu dubu da ɗari uku kai ake magana kullum sai ya samu lada haka imamul bukhari haka muslim haka abu dawud haka tirmidhi haka nasa'i haka ibnu majah haka malaman da suka rubuta littattafai na tafsiri irin sa al-imam ibn jarir at-tabari sama da shekara dubu da ɗari wani abu kullum sai sun samu lada a duniya saboda sun bar ilmun yuntafa bihi ilimin da ake amfana da shi sai uku sai ladin salihin ya du'u lahu da na kwarai wanda zai rinka mai addu'a shine abin da ya rage guda uku ya bar da na kwarai wanda zai rinka tunawa da shi ya zauna ya samu lokaci ya roki Allah Allah ya ji kan iyayen shi yasa aka ce waladin salihin ya du'u lahu da na kwarai wanda zai rinka mai addu'a shi a ɗa addu'ar ɗan aka sa kawai ita ce za a amfani da kama ka san mahaifin da yi wani abu da sa da sun da da ya bari a yi da shi an da kuma ba ta sani ba wani ilimi da ake amfana da ilimin ba ba wanda ya bari sai kai waladun salih amma kuma ba ta mai addu'a sai dai addu'a kawai ta ganin dama Allah ya jiƙan iyayenmu Allah ya gafarta musu shi kenan an gama ba irin wannan addu'ar ake magana ba addu'ar da za ka zauna ka fuskanci Allah kai tsaye ka roƙi Allah ya Allah ka yi rahama marairai ce ma Allah kai kuka ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah ba ka san halin da iyayenka suke ciki a yanzu ba ya Allah ba ne kai musu ɗauki sai kai ka kai musu agaji to da yawa kuma ba a iya yin wannan tun ba a iya yin haka sai zama mutum ya yi duka ukun da manzan Allah ya ce komai na yankewa sai su a duka ukun bai samu ko ɗaya ba wannan ba ƙaramar musiba ba ce Naka mutum ya mai da hankali wurin addu'a ita ce a gaba sannan ayyuka na ƙwarai da zai rinka yi a madadinsu musamman abin da ya shafi sadaka da taimako sadaka da taimako a madadin mamaci tana amfanar shi a rayuwa ka ciyar da mutane ka yi ma mutane buɗe baki da niyyar mahaifinka ko mahaifiyarka kai ma wannan aikin su samu ladan wannan aikin da kai ko da na mutum ɗaya ne a wuni ka aika musu da wannan ladan na azumin mutum ɗaya a wuni ba ƙaramin alkhairi ba ne in masu ba su yi wata sadakatun jariya ba kana da hali kai musu ka gina musu bohol a madadin su kai musu waƙafi ka gina musu masallaci kai musu waƙafi ko ka gina makaranta kai musu waƙafi ya zama sune ne za su rinka amfanuwa da ladan wannan aikin da kai duka wannan yana cikin aikin da in ɗaya ma iyaye za su amfane shi musamman wannan aikin na waƙafi kai waƙafi ga iyayenka wanda wannan sakafar galibi ba mu da ita amma an kaje wasu ƙasashen za ka samu da yawa suna da wannan sakafar ƙasashen larabawa da za ka zo ka ga masallatai ana ta ginawa ko a nan ka an ce masallacin masallacin wani suna na wani wanda ya gina masallacin sunan shi ne wannan masallatan da ake sawa ba sunan shi bane wani baban shi ne ya gina mai yayin mawaqafin masallacin sai ka ji ana cewa masallacin wani ana faɗan wani suna kun rasa gane daga ina aka samu wannan sunan a wanda ya gina masallacin yayi mahaifiyar shi waqafi wannan masallacin masjid sita al'amira sita masallaci ne na waƙafi ɗane yi ma mahaifiyar shi ya gina irin waɗannan masallatan a ƙasashen duniya da yawa daban-daban yi ma mahaifiyar shi da ta mutuwa ƙafi da su duk abin da za a masallatan ya zama ladan na mahaifiyar shi ne ita ce al'amira sita binta abdulaziz wannan su ne ‘ya'ya na gari wanda suke kama iyayen da yawa amma za mu iya yi za mu iya yi yana da da yana da kudai yana da kasa kai da yake da dawa da yake wa da iyaye yana da damar da zai iya yi nawa ake kashewa a yi kowa sai ka gaba a yi kowa da zai kashe ya yi ma iyayen shi wakafi na bohol a inda ake da buƙatar ruwa nawa zai kashe ya samar da wani aiki babba a masallaci ko da bai iya gina masallacin ba ya yi bohol a ciki ko ya samar da wuta irin wannan zamanin ya ce solan masallatai kaza zan yi ma mahaifiyata ko mahaifina wakafi Allah ya haskaka tsabarinsu da wannan aiki mutum nawa ne zai iya wannan suna da yawa amma galibi ba za a yi ba Abin da suka bari ɗin guda ɗaya kawai ya rage musu ba kuma ya iya amfanar da su wani sai ya bar ‘ya'ya ashirin ko sama da haka amma sai ya kwana bakwai bai samu wani abu na alkhairi a cikin kabarin shi ba kowa ya shagala kawai ya manta ya ci gaba da harkokin shi to duka wannan abubuwa ne wanda suke da buƙatar marinka tunatar da kanmu a kai yana daga cikin kyautatawa da Allah ya faɗa wa yin ihsanan da muka karanta a baya ne yi mai iyaye irin waɗannan alkhairan bayan bayan rasuwarsu sai ma idan kai baka san kuma waɗanda za su yi ma ba bayan baka ne yadda kake din nan kai ma haka za a yi ma idan kana yin abin da ya kamata kai ma bayan ka haka za a tafi in kuma kana yin yadda ya kamata to kai ma za a yi maka abin da ya kamata yadda ba su taɓa ganin ka tara ‘ya'yanka ka sai a zo a yi ma mahaifinka ko mahaifiyarka kaza ba bayan mutuwarta kana jin kai kuma kana jiran in ka mutu su ma za su zo su yi maka kai kuma baka tarbiyyantar da su akan wannan ba baka dora su akan wannan ba da haka a rinka bibiya mutum ya rinka bibiya yana ganin waɗanda suke yi a duniya ko ina daban-daban su ma ‘ya'ya ne kamar yadda kai ma kake ɗa ba wai don su kaza ne ko dan su kaza ne a'a yanda kake ɗa su ma ‘ya'ya ne suna wafa'i ne ga iyayensu haka komai za su iya kashewa domin su amfana da su muna ganin mafi girman mafi girman hotel a garin makka mai burju sa'a kenan wannan eh, clock tower din waƙafi ne ba waƙafi ne na 'ya'yan malik abdulaziz suka yi ma mahaifinsu duk abin da ake samu na riba a wannan hotel sun yi waƙafin shiga masallacin haramin masallacin harami ne yake amfaruwa da duk abin da ake samu a tun ba da shi a waƙafi saboda kullum babansu ya rinka samun ya rinka samun lada bayan cewa to irin wannan shine abin da ake bukata daga abubuwan da mutum zai yi bayan rasuwar mahaifanshi suna da yawa ya dage iya abin da zai iya babban abu wanda kowa da kowa ba wanda ya isa ya kaba shi uzuri a kai shi ne addu'a da nema musu gafara Allah subhanahu wa ta'ala. Jiya ana tunatarwa da wannan tambayar ta sake tunawa da watan tunatarwa da haifar Allah ya masallaci nan da ta rasu shekarun baya. Kafin da rasu tana sa ne kowane wata tana sa naira dubu yi ya kowane wata har ta rasu bayan rasuwarta kuma yanzu 'ya'yanta sun ɗauki wannan aikin sun ninka kuɗin za su ci gaba da biyan dubu biyu a kowace rana a kowane wata sannan kuma sun biya na shekarar da ta wuce waccan shekarar da ba a biya ba o da kuma wannan shekarar da ake ciki wadda aka shigo sun biya na shekara biyu kenan gaba ɗaya naira dubu biyu kowace wata kowane wata za kuma ta ci gaba da tafiyar da shi a matsayin watsafi gari ta ga aikin da ta ta fara ta ci gaba da aikin ya ci gaba da gudana a ƙarƙashin kulawar 'ya'yanta Kaga irin wannan shine aikin da ake bukata, shine aikin da ake so. Gida yana iya ɗauka ya ce ya ba da gida waƙafi, ya ba masallaci misali waƙafi na gidan, duk abin da aka yi a rinka sa haya ne, a rinka menene amfanin ya rinka dawowa, shine waƙafi. Asalin abin yana nan naka ne. amma fa'idar abin ka bayar da ita fi sabilillahi gidana akwai shago guda kaza shago ɗayan nan na ba da shi waƙafi ga masallaci misali masallaci ya yi abin da ya ga dama in ya ga dama ya sa haya ya rinka karɓan kuɗin haya yana aikin masallaci da shi in ya ga dama ya ɗauki wasu ma'aikata a masallaci ya ba su su zauna su rinka zama a wurin Ka rage mai aiki duka wannan nau'i ne na wakafi kuma mutum zai iya yi shago nawa za ka iya fitarwa a gidanka ka yi wakafi ba dole duka sai ka ba da haya kowanne ya zama na kuɗi ba kawai da aka irin waɗannan ayyukan akwai buƙatar mutum ya motsa zuciyar shi sosai kuma su ma da suka yi wannan aikin muna fata Allah ya sa sanadin samun rahamar ta duniya da lahira Allah ya buɗe kabarinta ya yalwata shi ya kuma haskaka kabarin shi ya sa kabarinta ya zama waɗannan ayyukan da ta yi a baya da waɗanda za a ci gaba da yi su zama sanadi na samun natsuwa da jin daɗi a cikin kabarinta da kuma ranar tashin alkiyama waɗanda kuma ba su yi ba suke da niyya Allah ya ba su ikon aiwatar da ire-iren waɗannan ayyukan domin cimma kyakkyawar makoma a duniya da lahira. Wallahu alam. Har yanzu akwai wasu bayan Allah su ma da sakasi sun kawo dabino. Sun kawo dabino, ‘yan uwa kuma su saka su a cikin addu'o'insu, to Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu.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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون نعم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات حقيقة مستوفر مكة يا رسول الله دعاء

ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙi yin imani da shi wannan ayar al-imam ibnu jarir at-tabari da al-imam ibnu abu abi hatim a cikin tafsiri dukkan su sun rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da shi abdullahi dan abbas yake cewa ibnu suriya wanda muka yi ishara zuwa ga kissocin shi a ayoyin da suka gabata a baya ya zo ya ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin Yahudawa yana cikin malamai a cikin su masu ilimi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya Muhammad ma ji'tana bi shay'in na'rifuhu wa ma anzala Allahu alayka min ayatin bayyinatin fanattabi'u ya ce ya Muhammad ba ka zo mana da wani abu wanda muka sani ba da aka maganar cewa wannan abin naka da ka zo da shi akwai shi a cikin attaura ko an yi bayanin za ka zo mu duk ba mu san wannan ba ba abin da muka sani akan wannan da aka ba wani abu da ka zo da shi wanda muka sani ana wanda an yi mana wahayi akan shi muna da ilimi akan shi balle ka ce ai mun sani mun ƙibi ne sannan kuma baka zo mana da wasu ayoyi bayyanannu ba wanda za su sa dole in mun ga waɗannan ayoyin mu bi ka mu yadda cewa kai annabi ne da ba abin ba ɗaya daga cikin wannan bana babu bayanin ka a littafin mu balle mu karɓe ka mai imani da kai sannan kuma a zahiri baka zo mana da ayoyi bayyanannu ba wanda za su sa saboda waɗannan ayoyin mu bi ka mu imani da kai wannan shine abin da ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Abbas ya ce sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar an anzalna ilaika ayatin bayyina. Allah yace haƙiƙa tabbas mun saukar maka da ayoyi bayyanannu waɗannan ayoyin bayyanannu da Allah ya ce an saukar ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana daga cikinsu abubuwan da suke ɓoyayyu na ilimi a cikin bani Isra'il, wanda asali da yawansu ba su sani ba, sai wasu daga cikin malamansu kawai suka sani, yanzu manzan Allah ya zo da su ya bayyana su a fili, kowa ya sani. Akwai abubuwan da da sai su isu a cikinsu ɗin ma sai waɗanda suke malamai manya su ne kawai suke sanin irin waɗannan abubuwa kamar yadda ake yi da a ce ai akwai laƙani ba wanda yake sanin waɗannan laƙunan sai su malam wane kawai da malam wane to irin wannan suke yi ma mabiyansu yahudawa a wancan lokacin akwai abubuwan da ba wanda ya isa ya sani balma a tauran ba wanda ya isa ya karanta ta sai malamansu su ne za su iya karanta ta za a ɗauko ta a buɗe a karanta ma mutane sai dai a karanta musu su ji shi kenan a rufe kamar yadda ake yi ma kiristoci su ma a soci sai dai a zo a buɗe a karanta musu a ayyukan shi kenan a rufe to haka ma su ma yi mafi yanzu to wannan abin da Allah ya zo da shi sai ya bayyana abubuwa da yawa wanda suka da koyayyu ne sauran da ba su sani ba yanzu sun sani to wanda yana cikin ayatin bayyana yana cikin ayoyi bayyanannu wanda za su tabbatar da cewa wannan annabi ne daga Allah subhanahu wata'ala sannan yana daga cikin ayoyin shine labarin da manzon Allah yake ba su na iyayensu na farko da suka gabata ya sun san labaran iyayensu cewa zamanin kaza kaza ya faru kaza ya faru abubuwan da ya kamata su iya bayyanawa al'umma su sani suna bayyanawa wanda suke kuma abubuwa ne na ɓoyewa da abubuwan kunya suna ɓoyewa ba sa bari a sani sai gashi manzan Allah ya zo yana ba da labari Allah yana ba su labarin kakanninsu ashabu sabti da irin abin da suka yi na kamun kifi da irin yadda Allah ya mai da su duka a cikinsa ana tona musu asirin abubuwan da suke a ɓoye ne a wurinsu suna ganin ba su yadda wani ya sani ba saboda abun kunya ne amma manzan Allah ya zo da shi yana bayyana ma mutane wannan ma duka yana cikin walaƙad anzalna ilaika ayatin bayyana domin dole su gane wayannan labaran ba wanda ya san su in ba su ba kuma wannan da ya zo yana ba da labarin waɗannan labaran bai taɓa zuwa makaranta ya koyi wani ilimi a wurin wani ba bai ma iya karatun attauran ba balle ya karanta su ce a ciki ya gani balma wayannan labaran ma wasu da yawansu ba a cikin attaura suke ba ai domin sun faru ne bayan zuwan annabi Musa alaihi salam da bayan ƙarshen rayuwarsu wasu ma abubuwan sun faru ne bayan mutuwar annabi Musa amma yazo yana ba da labarin wannan duka yana cikin ayatin bayyana ayoyi bayyanannu da Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzon Allah da shi har ila yau yana daga cikin ayatin bayyana. shine labarin da Allah yake bayarwa na cewa malamansu sun caccanza da yawa daga cikin attaurar da Allah ya saukar ma Musa abu ne wanda su hatta hatta mabiyansu ba su iya ganewa ba in sun zo za su rubuta musu su ce haza min indillahi liyashtaru bihi thamanan kalila su ma sun ɗauka haka yake a wurin Allah shi yasa suke bin su sai ga shi manzon Allah ya zo ya yi musu tonon asiri ya tabbatar da cewa tattanza maganar Allah suke yi fawailun lillazina yaktubuna kitaba bi ya thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi Samanan qalila daga duka wannan yana daga cikin ayatin bayyana su da kansu yahudawan wayanda suke awam al'ummiyun wayanda aka ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani qur'ani yazo yana wayar musu da kai yana yi musu bayanin irin tushe da ake musu a cikin at-taurat da suke amfani da ita da irin yadda ake tattanza kalmomin Allah ake canza musu ma'ana ake cire wasu lafuzan ana sa wasu a cikin littafin Allah to duka wannan yana cikin ayatun bayyinat wanda ya kamata da wannan su gane cewa lallai wannan daga wurin Allah yake domin in ba daga wurin Allah ba ba yanda za a gano waɗannan abubuwa ne ma'anar wala qad anzalna ilayka ayatin bayyina hakika an saukar da ayoyi bayyanannu waɗanda malamai suke ayatin bayyina yana daga cikinsu shine bayani da bincin Allah yake yi Dangare da abu yake cikin littattafan da gabata. Littafin da su al'ummar da aka saukar mama sai malamai daga ciki kawai suka san abin da yake ciki. Yanzu an zo ana bayanin hukunce-hukuncen da suke cikin littafin, wannan shi ma yana cikin ayoyi da Allah maɗaukacin sarki ya saukar ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayyanannu duk wani ba hude. wanda yake ahalul kitabi da duk wani banasare wanda yake da littafi to in yayi muqarana da waɗannan abubuwan to ya kamata ya gane cewa eh lallai waɗannan ayoyi ne bayyanannu wanda suke tabbatar da cewa wannan manzo ne daga Allah subhanahu wata'ala ba wai wani ne yazo yake kirkirar wani abu yake cewa shi annabi bane da ka duka waɗannan ayoyi ne bayyanannu wanda duk mutumin da yake akan asalin fitsara ta ɗan adam wanda hassada da ƙiyayya ba ta shiga zuciyar shi ba to da ya ga irin waɗannan abubuwan zai ne wuya ya karɓa ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin fitsara lafiyayya tana lizimta duk wanda aka zoma da irin waɗannan abubuwan hankalin shi mai kyau ya tabbatar da cewa eh lalle wannan sako ne daga Allah idan ko saƙo ne daga Allah ne zai biyo baya shine ayi imani da shi a yadda cewa wannan manzon Allah ne a musulunta a miƙa wuya gare shi da haka Allah ya ce wa ma yakfuru biha ba ne kafirce mai irin waɗannan ayoyin da manzon Allah ya zo da su bayan waɗannan ayoyin na littattafan da suka gabata da bayanai akan Yahudawa akwai kuma ayoyi na mu'jiza na zahiri da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littattafai da musamman malamai suke rubutawa akan dala'ilun nubuwa mu'jizoji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na zahiri wanda duk wata mu'jiza da Allah ya ba wani annabi zaka samu Allah ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mu'jiza wadda ta fi waccan mu'jizar girma malamai suna cewa haddara yadda rayar da matattu manzo Allah yana tayar da mutane ne bayan sun mutu kamar yadda annabi Isa yake tayar da mutane suka ce annabi Isa yana tayar da gangar jiki ne bayan ta mutu manzo Allah kuma yana tayar da zuciya ne bayan ta mutu ruhi bayan mutuwar shi wane ne ya ce ruhi ko gangar jiki kamar yadda ya gabata a baya jiya ruhi shi ne ya fi bazala yana samun matattun ruhi ya tayar da su da imani ya zama ba imani a zuciyar ta mutu yanzu kuma ta dawo ta zama ita ce zuciya rayayya tana cikin duhu yanzu kuma ta koma ita ce zuciya mai haske wadda take iya haska kama mutane wannan ya fi ko a tayar da gangar jikin mutum bayan ya mutu babu ko shakka wannan ya fi zama mu'jiza sama da wancan sannan annabi Musa ya zo da mu'jiza ta buga dutse idan ruwa ya bulbulo a jikin dutse amma manzon Allah fa a wannan babu mu'jizan manzan Allah shi ne, manzan Allah ya sa ruwa hannu a cikin kwano Anas radiyallahu anhu ya ce kuma yana kullowa ta tsakanin yatsun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dukkan mutanen da ke wurin ba a ruwa ne shawo da wata ruwa an ruwa an sauka wuri ba a ruwa a ƙasa yadda za a yi aka zo aka kawo Allah ya za a yi ya ce a kawo ruwan da ya rage ɗan ruwan da yake a cikin kwano aka kawo shi ke nan ruwan da ake da shi manzo ya saka ya hannun shi a cikin kwana ya saka anan sai sai ga tsakanin yatsun manzon Allah kamar idanun ruwa ruwa kawai fulfula yake yi a ciki kowa ya zo ya ɗiba kowa ya zo ya ɗiba hannun manzon Allah yana ciki har sai da kowa a cikin rundunan nan ya yi duk abin da zai yaɗe ba abin da zai yi da ruwa sannan manzan Allah ya cira hannun shi ruwa dama bai saba fitowa a dutse ba ne amma ina aka ga ruwa yana ɓulɓulowa ta tsakanin jijiya da nama da ƙashin mutum sai mu'jizan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga ɗabi'un shi da halayen shi su karan kansu wata mu'jiza ce mai zaman kanta wanda kana gani shi kaga mu'amala da shi dole ka yadda cewa lalle wannan annabi ne kamar yadda mai yaban shi yake faɗa ka'ab yake cewa inda bai zo da wasu ayoyi ba na bayyanannu da su nuna manzan Allah ne kallai shi kawai ka ga halayen shi da ɗabi'un shi za su baka labarin cewa shi manzan Allah ne da haka duka waɗannan suna cikin ayatin bayyana ayoyi bayyanannu shi yasa Allah cewa ce wa ma yakfuru biha ba wanda zai kafirce ma waɗannan ayoyin illal fasiquna sai waɗanda suka kai ƙololuwa a wurin fasikanci in ba fasiki ba wa zai ga duk waɗannan abubuwan ya ƙi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Shi sa kafircin a nan fuska biyu ne, kafirci na farko shi ne mutum ya ga abu ƙuru-ƙuru ya gane ya fahimta kuma ya ƙiri. Suwaye da irin wannan kafircin, su ne Yahudawa, suna sane sun gani sun tabbatar a suka kafirci. Akwai kuma kafirci wanda yake na jahilci da rashin sani da kuma watsi da abin mutum ya mai da hankali ma akan abin balle har ya fahimce shi ya gane wanda shi ake sai makufurul i'rab kafirci na kau da kai da kin mai da hankali akan abu akwai wanda inda zai mai da hankali shi akan addinin musulunci ya mai da hankali shi akan rayuwar manzan Allah yana waiwayowa ya duba zai yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa to amma ba zai ma yadda ya mai da hankali akan abin ba bane kwata kwata ne kufurul era to wani kafirin ake nufi anan da Allah ya ce wa ma kuru biha ba wanda zai kafirce ma waɗannan ayoyin kafirci na sani da ilimi ko kafirci na jahilci da kau da kai malamai suka ce duka ake nufi gaba ɗaya ba wanda zai kafirce ma waɗannan ayoyin da manzan Allah ya zo da su a kan ilimi da sani sai fasiki haka kuma ba wanda zai kafirce ma waɗannan ayoyin da manzan Allah ya zo da su a kan jahilci da ƙin bai da hankali a kai sai wanda yake fasiki domin in ba fasiki ba wai zai zai nemi ina gaskiya take yanda ya ji ana ta magana akan manzan Allah ana ta magana a kan addinin da manzon Allah ya gode shi sai ya faɗo da mai da ke yi da da wannan dawo da hankalin kai kawai ya sa da yawa da cikin mutane a ƙasashen turawa suke shiga musulunci kawai su gane wai ne ba musuluncin nan ne bari su je su bincika su gano su sani sai kaga suna ta musulunta shi yasa babban abin da ƙasashen turawa suke musulunci yaƙi suke yaƙar musulunci da shi a ƙasashensu shi ne ƙoƙarin ɓata turan musulunci ba sa so a gane ya musuluncin yake sai su su kafa ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasashe su sa aita kashe mutane ana yanka mutane ana tarwatsa su ana ɗauka suna kabbara Allahu akbar Allahu akbar ana zuwa ana kukunna musu kun ga musulmi kun ga musuluncin yanda yake kun ga yanda ake musulunci ana sa musu kyamar addinin musulunci da wannan to da wannan suke tare mutane suna hana su shiga addinin musulunci amma a yanzu babu inda ake shiga musulunci irin su, saboda duk wanda ya ya bincika akan musulunci yayi nazari ya duba to zai wahala bai musulunta ba da haka wayannan ayoyi ne bayyanannu banzan Allah ya zo da su ballantana ya karanta Alƙur'ani, wanda shi ne mafi girman mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta littafi wanda yake ɗauke da wannan adadin surorin kuma a karanta daga farko zuwa ƙarshe babu wani abu ƙwaya ɗaya da za a ɗauko a ce ga wani abu guda ɗaya wanda ya ci karo da abin da ilimi tabbatacce na haƙiƙa ya tabbatar da shi a ce ga wani abu guda ɗaya ƙur'ani ya tabbatar da shi amma waƙi'i na ilimi na haƙiƙa yana cin karo da wannan abin har yau babu wannan abin a cikin alƙur'ani kuma littafin da aka saukar da shi shekara dubu da ɗari hudu a ƙarnin da babu wannan ci gaban na zamani babu takanoloji babu jami'o'i na bincike na ɓangarorin ilimin duniya gaba ɗaya har yau ba a samu malaman sararin samaniya sun zo sun ƙaryata wani abu da ƙur'ani ya tabbatar ba har yau ba a samu malaman ilimin ƙasa sun zo sun tabbatar da wani abu da alƙur'ani ya tabbatar a kan ƙasa ba har yau ba a samu malamai ilimin halittar ɗan adam sun zo sun ƙaryata wani abu da alƙur'ani ya tabbatar a kan halittar ɗan adam ba duk wani ilimi da aka ake da shi a duniya babu wanda ya ɗauko wani abu guda ɗaya yanzu ya ƙalubalanci alƙur'ani da shi a matsayin shi na littafin da aka saukar shekara dubu da ɗari hudu wanda duk wanda ya rubutu akan wani bangare na ilimi kafin wasu shekaru sai an samu waɗanda suke a wannan bangaren sun zo suna mayan da martani akan wasu abubuwa a ce kaza bai gane kaza ba kaza ba haka bane wannan nazariyar da ya kawo an gane kuskure ne ba daidai bane amma banda qur'ani da haka ayatun bayyinat ne ayoyi ne bayyanannu don haka babu wanda zai kafirce ma waɗannan ayoyin sai mutanen da suke fasikai wanda fasikancinsu ya kai ƙololuwa ba sa iya tsayawa su karɓi gaskiya ba sa iya tsayawa su fahimci gaskiya to don haka sai su ce abin da aka zo da shi ƙarya ne ba za su karɓa ba wannan ana mai da matsarci ga yahudawa kuma ana da fasikancinsu na kafar sai masu alƙani idan wannan ya zama mafi muni siffa mummuna ga dawa to ina ta zama musulmi wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah kuma har yanzu yana ganin cewa ruko da Qur'ani ba ci gaba bane ba wayewa bane ki ya yarda daga Allah ne fa amma kuma yana ganin roƙo da wannan ƙur'anin ba lokacin shi ba ba zamanin shi ba yanzu ko kuma ya ci karo da wayewar zamani ko yana jin nauyin ma a ce shi mai roƙo da ƙur'ani yana jin nauyi wataƙila yin wurin aikin shi ko ofis ɗin shi yana haɗe da waɗanda ba musulmi ba ba ma zai yadda a ce akwai ƙur'ani a cikin ofis ɗin ba saboda ka a gan shi da ƙur'ani yana karatun alƙur'ani yana jin nauyin wannan wannan shi ne ƙololuwa a wurin fasikanci da kuma bisulce ma alƙur'ani da haka duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ayoyi ne bayyanannu da waɗanda suka yi imani da shi da waɗanda ba su yi imani da shi ba babu wanda zai iya ƙaryata waɗannan ayoyin sai dai mutum ya yi inkari kawai ya ƙi karɓa amma dai ya san wannan manzan Allah ne ya san tabbas wannan manzo ne daga wurin Allah kuma ya san saƙon Allah dole a karɓa kuma dole a yi aiki da shi Allah ba ya saukar da Qur'ani dan a yi labari ne a ji labaran ciki ya saukar da ƙur'ani ne dan a yi aiki da abin da yake ci da haka Allah ya sifanta duk wanda yake kafirce ma ƙur'ani? bayan wannan ayoyin bayyanannu da hujjoji da manzon Allah ya zo da shi su wannan fasiki ne wanda ya kai ƙololuwa a wurin fasikanci fasikancin da ya kai fasikancin da ya wuce kafirci kenan alfiskul akbar ake magana a nan ana magana akan alfiskul akbar babban fasikanci wanda shine wuce gona da iri a wurin kafircin shi yasa aka kira shi da suna fasiki sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani a kansu. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون نعم الله من أوكا سركي يساك كاو وتممون الأبيع لك تكمونا نم أبيع أنس كين الأبيع الوروري القوري درشن تك القوري a can baya Allah ya faɗa mana yana ɗaukan alkawari da su kuma suna warware alƙawarin. wa iz akhadna mithaqakum aka ce summa tawallaitum ayi alkawari su warware to amma a wannan ayar an faɗi jumlar aikin ne cewa sun sifanci da sifar warware alƙawari bayan alkawari idan an yi wannan sun warware a tsara kulla wani za su tsara warwarewa Shi shine abinda wannan ayar take nuni a kai. cewa mutane ne masu mummunan cika alkawari munin alkawari suke da shi duk yadda aka yarjejeniya da su sai sun warware wannan yarjejeniya in kaga sun yarda da yarjejeniya to akwai maslaharsu a ciki maslaharsu na kaucewa to za su warware wannan yarjejeniya da haka wannan zai zama kamar na lalari ne Allah yake yi masa Allah sallallahu alaihi wa sallam to kada ka damu dan sun yi imani da kai kada ka damu da an yi alƙawari da su a asawa cewa an ka zo imani da kai kuma sun yarda yanzu kuma sun yi wannan kada ya dame ka sifar su ce kullama ahadu ahadan duk lokacin da suka ɗauki alƙawari na bazahu hufari minhu to za a samu wasu daga cikinsu wanda za su watsar da wannan alkawarin za su wurgar da shi ba za su yi aiki da shi ba da haka alkawarinsu ba abin dogara ba ne shi yasa aka kawo a nan da sigar tambaya sigar istifham aka kawo hamzatul istifham wadda aka shigar mata da fa'un aka shigar mata da wawun kai wawun ce da hamzatul istifham saboda a nuna inkari mummuna da abin da suke aikatawa kamar a ce yanzu su haka duk lokacin da aka yi alkawari da su sai an samu wanda suka warware alkawarin da wannan da a ce musu kuna warware alkawari wanne ya fi muni na farkon ya fi muni usulubin maganar ya fi nuna munana aikinsu yanzu ku duk lokacin da aka yi alkawari da ku sai kun warware alkawarin shine abin da ayar take nufi idan wawul wasu malamai suka ce wawul aqfi ce aka shigar mata da hamzatul istifham kamar yadda ake shigar mata da fa'ul afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd to haka nan ma aka ce A awa kullama ahadu ahadan yanzu duk lokacin da suka ɗauki alkawari na bazahu fariqun minhum sai an samu wasu daga cikin su sun watsar da alkawarin idan aka ce wawan dinnan wawul aqfi ce sai zama kamar ayar tana da alaƙa da ayar da ta gabata a baya cewa su mutane ne fasikai waɗanda suke kafirce ma'ayoyin Allah sannan tsari a kai kuma wa kullama ahadu ahadan na baza hufari minhu duk lokacin da aka zo aka yi alkawari da su kuma za a samu wasu a cikinsu wanda za su watsar da wannan alkawarin za su warware shi kenan kamar ana ƙarawa ne akan waccan sifar da ta gabata mummuna sai aka ƙara musu kuma wata mummunar sifar cewa daga cikin sifofinsu akwai warware alkawari Anan Allah maɗaukacin sarki ya ce na baza hufari ƙumminu ana samu wasu daga cikinsu suna warware alƙawarin. me yasa ba a ce suna warware alƙawarin su duka ba saboda a cikinsu an samu wanda sun yi imani amma tuwaye suka yi imanin ‘yan kaɗan kamar yadda ya gabata fa ƙalilan ma yu'minu ‘yan kaɗan ne a cikinsu suke yin imani’ to shi yasa ba a ce dukansu sun warware alƙawarin ba idan akwai wanda ba su warware alƙawarin ba shi yasa sai Allah ya musu adalci ya ce na bazahu fari'un minhum sai aka samu wasu daga cikinsu suka warware alƙawari amma su wa suka fi yawa waɗanda ba suka warware alƙawarin ko waɗanda ba su warware alƙawarin ba waɗanda suka warware alƙawarin sun fi yawa shi yasa aka yi ishara a cikin ayar sai Allah ya ce bal aktsaruhum la yu'minun aktsarin su ba sa imani bana aksarinsu su sune waɗanda suke warware alƙawarin ɗan kaɗan ne fariqun minhum din kada ka ɗauka da akwai da yawa wanda ba sa warware alƙawarin sai aka kawar da wannan iskalin aka ce bal aktsaruhum la yu'minun saboda ka san aktsarin su sune masu warware alƙawarin marasa warwarewan ɗan kaɗan ne to me ya ake nufi da wannan alkawarin da aka ce in an yi alkawari da su suna warwarewa waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da alkawarin shi ne waɗannan ayoyin da Allah ya aiko manzon Allah da su ayoyin alƙur'ani da mu'jiza ga manzon Allah a zahiri idan aka gani dole a yadda wannan daga Allah yake to kamar Allah ya yi ɗauki alkawari ne da su to idan suka ƙi imani to sun warware wancan alkawarin na Allah shine awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum sai zama alkawarin da aka yi shine bayyanar da ayoyi da dalilai da mu'jizoji wanda suke tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya karɓa imani ya cika alkawarin Allah kenan wanda kuma bai yi imani ba ya warware alkawarin Allah waɗansu malamai kuma suka ce alƙawarin da ake nufi shine alƙawarin da suka yi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suke cewa la in kharaja an-nabi lanu'minanna bihi wa lanukhrijanna al-mushrikeena min diyari haka suke faɗa cewa in annabin ƙarshe ya bayyana tabbas za mu imani da shi kuma ku mushrikai sai mun yaƙe ku mun fitar da ku daga gidajen ku sai mun kore ku daga gari wannan shine alƙawarin da suke ɗauka kafin aiko manzon Allah shine wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi da aka sace wannan shine alƙawarin aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum sai suka watsar da alƙawarin bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai kuma suka ce a alƙawarin shine duka waɗannan alƙawuran da muka ji Allah yana tai mana magana a ƙur'ani. wa id akhadna mithaqa bani isra'il wa id akhadna mithaqahum wa id akhadna mithaqahum wa rafa'na fawqahum at-tur duka waɗannan alƙawuran da suke ɗauka tsakaninsu da Allah ko wani bala'i ya same su su zo su ce a roƙa mana Allah annabin Allah in Allah ya yaye mana zami kaza zami kaza ƙarshe kuma su zo su saba su yi suka ce to duka waɗannan su ne alƙawuran da ake nufi awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhu duk sanda aka ɗauki alƙawari sai an samu tawaga ne yawa daga cikin su sun zo sun watsar da wannan alƙawarin sun saba sun ƙibi waɗansu malamai kuma suka ce alƙawarin da ake nufi a wannan ayar shine alƙawarin da suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya hijira zuwa Madina akai yarjejeniya akai ittifaqi cewa ba za su taimaki kowa akan ya yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka kulla wannan yarjejeniyar su ba za su yaƙi manzon Allah ba sannan kuma ba za su taimaka ma wani ya yaƙi manzon Allah ba wannan yarjejeniyar da aka yi tsakaninsu da manzan Allah sai suka zo suka warware ta a lokacin yakin khandaq ghazwatul ahzab suka taimaka wa shirkan makka aka haɗa kai da za a zo a yaƙi manzan Allah da mutanen Madina gaba ɗaya ƙarshe Allah ya tarwatsa mutanen makka suka gudu aka bar su da manzan Allah a Madina shine abin da manzan Allah ya yi musu a wannan lokacin aka kashe mutanen da suke daga cikin banu banun nazir da banu quraiza aka kashe banu quraiza gaba ɗaya saboda da su aka je aka haɗa baki da da mushrikai a zo akan ayaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce wannan shine alƙawarin da ake nufi aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhu amma kowanne daga cikin zai iya zama alƙawari kuma kowanne daga cikin sun warware duka yana nuna mana ɗabi'ar ce su ne a yi yarjejeniya da su a yi alkawari da su kuma su warware wannan alkawarin shi yasa Allah sai ya zarge su akan wannan daga cikin alkawuran da suka ɗauka da Allah subhanahu wata'ala alkawari mai ƙarfi shine abin da Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل هو إذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه كما سي الله يتي فنبذوه وراء ظهورهم الله يتي من القوري دمود أهل الكتاب abin da muka yi alkawari da su cire wannan littafin da saƙon da ya ƙunsa na zuwan manzan Allah da sifofin manzan Allah latubayyinunnahu linnas za ku bayyanar da shi ga mutane wala tattumunahu ba za ku koya komai ba ba wani abu da za ku ɓoye. na sifar manzan Allah ko addinin manzan Allah da aka faɗa zai zo da shi Allah ya ce fa na bazuhu wara abu sai suka yi watsi da wannan alkawarin da Allah ya ɗauka da su duka wannan yana cikin awa kullama ahadu adan na bazahu fariqun minhu yana daga cikin manya-manyan alkawuran shine alƙawarin isar da saƙon Allah kamar yadda yake amma suka ɓoye wanda suka ga dama suka canza wanda suka ga dama suka bayyanar da wanda ya dace da son zuciyarsu to wannan duka sifar su ce da Allah ya zarge su akai da haka Allah madaukakin sarki yace bal aksar la yu'minun sai dai yadda al'amarin yake aktsarin ba sa yin imani ba sa yin imani da Allah ba sa yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya aiko ba ma su yi imani da abinda Allah ya aiko musu ba dan da sun yi imani da shi da sun yadda da abin da manzon Allah ya zo da shi to sai Allah ya kore musu imani anan Allah bai yi bayanin menene ukubar da ya musu akan warware alƙawuran da suke yi ba kai kawai dai ya faɗi cewa ba sa imani ba sa imani da abin da Allah ya aiko manzannin Allah da shi amma a wasu wuraren Allah ya faɗi irin ukubar da ya musu da kuma irin abin da wannan warware alkawarin ya ja musu a wurin Allah subhanahu wata'ala wanda yin Allah maɗaukacin sarki ya kai mu darasi mai zuwa za mu ji irin ukubar da Allah ya musu saboda warware wannan alkawuran da suke yi da kuma irin yadda Allah ya azabtar da su a duniya da kuma irin azabar lahira da take jiran su da kuma gargadi akan mu da gudun wannan sifar ta warware alkawari wadda Allah ya zargi Yahudawa kai. muna fata Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta Allah ya gafarta mana abinda muka yi kuskure